so kafin dai ma'anta ya cikin wannan bidiyo muna masu ku da alfarma da idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka kar da kumanta ku danna mana alamar nan ta subscribe da kuma alamar karara domin ci gaba da samun sabbin shirye shiryen mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka da zarar mun ɗora. kamar dai da kuka sani wannan shi ake kira da suna hamisu breka hamisu breka na dorai ya kasance haziki kuma fasihin waɗi wanda yake iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa ya gungaje masoyansa da waƙoƙi kala daban-daban wanda sanin kanku ne dama yawanci hamisu breka ya kasance kan sakarwa wato masoyansa waƙoƙin soyayya ne wanda kusan duk shekara sai ya sakarwa masoyansa album wanda a farkon wannan shekara har ka yanzu dai hamisu breka din bai sakarwa masoyansa album ba sai dai akwai masaniya akan cewa wato insha Allah a wannan shekara ta 2024 wato wannan fasihin mawaƙi kuma shahararren mawaƙi wani aka da suna Hamisu Breaker ba tare da bata lokaci ba insha Allah zai sakar wa masoyansa album a wannan shekara ko dai kawai ku dan ci gaba da jira kuma ku ƙara haƙuri kaɗan domin ba da jima ba sanin kanku ne a duk lokacin da Hamisu Breka ya saka muku waka sai ta yi trending kuma sai ta yi daɗi haka zalika sai ta yi ma'ana domin in dai kana neman mawaƙi a nan arewacin Najeriya wanda ya iya buga wakar soyayya mai daɗi game da ma'ana to in dai har ka samu wannan fasihi kuma hazi matashin wato wanda aka sani da suna Hamisu Bureka to na tabbatar da cewa ka zo ne domin duk yadda kake neman wato mawaƙi haziki kuma fasihi lalle in dai har ka samu wannan Hamisu Bureka to na tabbatar da cewa ka zo wajen kafin dai mu anta kuma kafin mu shiga cikin wannan shiri gadan-gadan muna masu roƙonku da alfarma da kar ku manta dai ku danna mana lamar nan ta subscribing da kuma lamar ƙararra domin ci gaba da samin sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka da zarar mun dora idan kuma kun riga da kun yi muna so ku danna mana alamar nan ta lakin mu ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai na tabbatar da cewa za ku yi mana share din wannan bidiyo da ma sauran wayan da muke ɗaura baki ɗaya su a dukkanin wato wasu gurbi da kuke da su a cikin wayoyinku na da kuma na Facebook haka zalika na tabbatar da cewa in har ka kasance ɗaya daga cikin wato masoyan wannan fassin waƙi wato Hamisu breaker na tabbatar da cewa ba za ka bar wannan tashawa ba tare da ka danna mana alamar nan wato ta subscribing da kuma alamar kararrawa ba alamar laiki nan da kuke da na hakan ne ke tabbatar mana cewa kuna jin daɗin shirye-shiryen da muke kawo muku a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kuma insha Allah mu ma za mu ke iya bakin kokarin mu wajen ganin cewa ba mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da kawo muku sababbin ayyuka a cikin wannan tasha mu mai albarka kar da ku manta da danna subscribing da alamar ƙarara sannan ku yi mana sharing wannan bidiyo zuwa dukkanin wato su group da ke da su a cikin wayanku hakan salika ku yi mana comment na tambaya ƙorafi yaba wato ko kuma cin gyara mun gode sai mun kara da ku a cikin wani sabon bidiyo muna matuƙar alfahari da ku sannan muna godiya da kalar gudunmawar da kuke bamu a wato kowane lokaci mun gode sosai da sosai kuma sai mun kara da ku a cikin wato wani sabon bidiyo